Assalamu alaikum masu kallon tashar 'yanci ta Liberty TV barkamu da wannan lokaci. A barkamu da sake saduwa wani sabon shiri na mahangar 'yan jarida. A za mu yi amfani da wannan dama domin taya ban al'ummar musulmi a faɗin duniya da yanzu ke gudanar da bukukuwan wato babbar sallah al Adha kamar da aka sani a taya su murna na zagawa wannan muhimmiyar rana da kuma wato musu fatan alkhairi a dukkanin al'amuran da suka sanya a gaba. hassan dai kuma muna roƙon allah da ba mu ladan ayyukan da muka yi na alkhairi da na ibadu da aka yi a wannan lokuta da alhazanmu da suke a ƙasa mai tsarki da fatan allah ya karba mana waɗannan ibadoji baki ɗaya a to kamar da aka sani shirin mahangar 'yan jarida shiri ne da yakan gayyaci 'yan jarida su kuma zauna a wannan dandamali wato tare da ni da su mu sanya mahanga irin ta 'yan jarida mu hango muku wasu batutuwa da kila ba ku hango su a wannan mahanga ba kuma muhimman batutuwa da suka shafi ci gaban kasar mu Najeriya suna na Shafiu Suleiman a wannan rana muna tare da 'yan jarida guda biyu dukkaninsu mazauna garin Kaduna ne a ɗaya kun dan saba ganin fuskarsa ɗaya kuma ila in za ku ga ta muna tare da Adamu Yusuf dan jarida nan Kaduna kuma shugaban kungiyar 'yan jarida ta rashin jihar Kaduna barka da kasancewa da ku To jama'a assalamu alaikum ina muku barka da sallah. Na na ga ka shigo a yanayin ka na sallah. <laughs> Ai sallah ana cin ta har gobe. To masha Allah. Har ila muna tare da Malam Bala Sa'ad Nasir. shi ma dan jarida ne kwararren dan jarida da aka dade ana damawa da shi a harkar nan ta jarida musamman ma dai a fagage da suka shafi talabijin. muna godiya da kasancewa da mu a cikin wannan zaure. Mm, jama'a assalamu alaikum. idan Mubarak. Na'am, to kamar da na ambata wato muhimmin batu ne za mu duba yau wanda da yawa yana ciwo 'yan siyasa da masauran 'yan najeriya ciwo a kwarya ah, ba kasafai ne za a iya ah, hararo shi wannan batu ba amma batu ne da yana da muhimmancin gaske wato buƙatar tsame hannun hukumomin gwamnati ah, ko manya-manyan jami'ai na gwamnati ko kuma wato ɓangarori na tsaro na ƙasar nan daga shiga harkar siyasa da yawa na san masu bibiyar harkar siyasa a najeriya za su ce a 'yan kwanakin nan ko a 'yan watannin nan an ga yadda aka yi ta kai ruwa rana tsakanin wasu daga cikin hukumomin gwamnati musamman ma dai na tsaro tare da 'yan siyasa a dalilai da ke da nasaba da ko dai wato gurfanar da su a gaban kuliya ko kuma wato dan su saboda wani dalili da ke da nasaba da tsaro da dai kamar yadda aka gani a kwanakin nan kawanya da aka yi wa wato majalisar dattawan najeriya wadda ta haifar da wato cece kuce a fadin najeriya har ma da kasashen ƙetare wani alamar ya yi sanadiyar ci wato darakta janar na hukumar dss ma ya rasa aikinsa za mu duba wannan batu saboda ba yau ne ake samun korafe-korafe da ke da nasaba da cewa wato jami'an gwamnati ko hukumomi na gwamnati musamman ma dai na tsaro kan shiga su uwa su makarbiya a harkokin da suka shafi siyasa duk da cewa a wasu lokutan ba lallai bane hakan ya zama gaskiya tunda za a ce duk ɗan najeriya da aka samu da laifi a ce dole ne a hukunta shi ba tare da la'akari da cewa ko ya fito daga wace jam'iyya ba ce amma a mafi yawancin lokuta akan kalli waɗannan batutuwa a matsayin wato wato abin da ke cewa yin amfani da waɗannan hukumomi domin wato musgunawa abokan hamayya na siyasa a can kwanakin baya an gaida aka yi ta wato allan baku allan karbe da shugaban majalisar dattawan najeriya bukola saraki inda ya fito yana zargin wato special janar na najeriya cewa yana kokarin fa ya gaya musguna masa tare da alakanta shi da harin da aka kai a wani banki a garin ofa da ya sanadiyar hallaka jama'a da dama a wani lokaci an yi ta takun saka tsakanin shi shugaban majalisar dattawan da kuma sweater janar na 'yan sandan najeriya kan wannan batu inda su wato bangaren majalisar dattawan suka yi ta gayyatar sa da ya zo ya bayyana gaban su ya faɗi abin da ya sani game da wannan al'amari abin ya ci tira an gaida har ila yau aka ta irin wannan wato tsallan baɗake ko kuma wato kai ruwa rana tsakanin ita rundunar 'yan sandan najeriya da kuma sanata dino malaye inda a wani lokaci can har aka ce ya yi tsalle ya faɗo a cikin mota a lokacin da ake kokarin tafiya da shi amma dai aka gan shi eh, kusan ya karya kugu aka ɗora shi a birnin to wannan mm, kaɗan kenan daga cikin batutuwan nan da suke faruwa a gefe guda an ga yadda gab da zaben wato jihar ekiti da ya gabata gwamnan jihar tsohon gwamnan jihar kenan a ya fayo shi ya fito yana cewa shi fa yana zargin hukumar inec ma cewa fa tana kokarin wato tallafa wa gwamnati mai ci ko kuma jam'iyya mai ci wajen ganin an yi magudin zaɓe da dai sauransu duk da cewa irin wannan ba sabon abu bane a bangaren adawa kan yi korafi a makamancin wannan akwai batutuwa da dama da ke da nasaba da irin waɗannan al'amura kamar da muka ta gani a waccan kawanya da aka majalisar dattawa wasu na gani akwai hannun 'yan siyasa kuma duk da cewa ba tabbatar da wani bangare ne ke da hannun nan ba wasu na ganin cewa akwai a sanya hannun bangaren zartarwa wajen yin wannan kutse da kuma wannan kawanya wasu kuma suna gani a ɗaya bangaren nema na 'yan hamayyar siyasan suka shirya wannan domin su bata wa gwamnatin suna to duka waɗannan batutuwa dai zamu kalle su kuma kamar da aka sani ba ma kai abin ya tsaya ga rundunar 'yan sanda kawai bane da hukumar zaɓe da sauransu ita kanta hukumar efcc ana zargin ta wasu lokuta da yin irin wannan wato uwa da makarbiya ko kuma wato musgunawa abokan hamayya na siyasa an ga 'yan kwanakin nan yadda ita hukumar ta yi kokarin wato rufe asusun gwamnatin jihar benue bayan da jam kaɗan bayan shi gwamnan jihar ya tsallaka ya koma jam'iyyar pdp haka ya faru da wasu jam'iyyu wasu wasu gwamnonin ko kuma wasu 'yan adawan siyasa da yawa irin wani al'amari yana haifar da wato ce-ce ku ce da kuma zargi musamman a bakunan 'yan siyasa da ma 'yan najeriya a can 'yan watannin da suka shuɗe an je da na sojin najeriya ba a bata baya ba duk da cewa ana gani ita ce rundunar guda wacce har yau wato batun siyasa ya gagara farraka ta kuma kamar yadda tsarin irin nata yake babu yadda za a yi ma 'yan siyasa su iya farraka ta saboda kusan ita ce ta ƙarshe wanda idan aka sanya siyasa cikin ta to al'amura na iya lalacewa an je da wani tsohon janar ya fito yana cewa tana bawa gwamnatin mai ci kariya ko kuma tana wato karkata kan wani bangaren jinsi na kabilar shi da shi shugaban kasa ya fito a cikin ta da dai sauransu duk waɗannan batutuwa batutuwa ne da suke kare kai na fagen siyasar Najeriya waɗanda muke son mu duba su a wannan dandamali tare kuma da 'yan jarida da zamu sanya wannan mahanga tare da su har ila wani ce barkan da kasancewa da mu yawa barka da wannan fada na'am Adam Yusuf <laughs> na'am a tsari irin na demokradiyyar Najeriya da kuma tsarin mulkin ƙasa na'am ire-iren waɗannan hukumomi waɗanda an ba su amanar wato gudanar da aikinsu ne babu babu sani babu sabo kuma aiki tsakani da allah ba tare da yin la'akari da siyasa kabila ko wani al'amari makamancin wannan ba amma wasu lokuta sai a samu ana zargin su da irin wani abu me kake gani ke haifar da wannan al'amari ne to kafin in taho ga batun da kai na me ke haifar da wannan al'amura ya kamata jama'a su san cewa ita wato mulkin demokradiyya ba ta yiwuwa sai da jami'an tsaro kuma jami'an tsaron nan suna da muhimmiyar gudunmuwa da suke badawa domin ita samar da wato domin mulkin zaman lafiya da mulkin demokradiyya mm. da kuma baiwa wato mutane mm. wani dama mm. cewa eh, suna da kariya na musamman a da suke kuma an san irin muhimmancin da su jami'an tsaro suke badawa musamman a lokacin zaɓuka za ka samu cewa a baccin kare kayayyakin zaɓe da ya kamata a ce sun yi hmm. suna kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu yau da kada ƙuri'a hmm. kuma suna hana sace akwatunan zaɓe da hmm. sauransu sannan kuma duk da dai kasashe sun bambanta kuma ba shi ya sanya ma a duk lokacin da aka tabbatar batun a zaɓe na ƙasa ko kuma zaɓe na a jiha ko wani ƙananan hukuma hmm. za ka samu cewa ana amfani da jami'an tsaro ta kowane fanni kuma ana amfani da su dama ko su je ga ƙananan hukuma ko su je ga jiha ko kuma su je ga ƙasa baki ɗaya kowane sashi a tabbatar cewa an yi zaɓe yadda ya kamata kuma cin kwanciyar hankali to a mulkin demokradiyya bacin bayan wannan zaɓe kamar da ka magana akwai abubuwan da ke biyo baya kuma ba sabu bane a najeriya hmm. tun za mu ce tun da aka kafa mulkin demokradiyya 1999 yawa kowa ya shaida cewa ya ga wurare da dama da aka amfani da jami'an tsaro inda ba su dace ba kuma su a har kullum jami'an tsaro suna wato suna rawa ne da da bazar wanda take mulki da zarar an ce kai ke mulki a wannan lokaci hmm. to duk abin da kace shi za su yi kwana-kwanan nan an gudanar da zaɓe na a cike gwani cike gurbi a jihar rivers hmm. kuma na san cewa akwai sakamako da shi babban sakatare na jam'iyyar pdp ya fitar eh. cewa wato wannan wani gwaji ne hmm. da ake ganin cewa jam'iyyar apc take yi a halin yanzu hmm. domin ta amfani da jami'an tsaro fiye da kima ta samu sakamakon ta so ta samu kamar yadda kai magana a lokacin ikiti zame ikiti mm. shi ma mutane akwai zargi da dama mm. da aka guda aka bayyana cewa ana amfani da jami'an tsaro eh, don haka yawa dubu talatin a jiha guda eh. a edo in ba manta ba lokacin da aka gudanar da zaben gwamna na jihar shi ma dai eh. akwai wannan korafi mm. a katsina kwanan da aka yi dai amfani ana rade radin cewa ana amfani da hmm. ah, jami'an tsaro a samu wani mafita eh. ga ah, wani bangare to wannan a zahirin gaskiya wannan gaskiya ne hmm. a najeriyanci hmm. an san cewa ah, jami'an tsaro suna aiki ne kashi 100 bisa 100 domin kare muradun gwamnatin da take kan mulki. kuma wannan ba sabon abu bane to Mallam barasa <laughs> ah, wani zai mamaki ganin cewa waɗannan hukumomi mm. ah, wato eh, kundin tsarin mulkin kasa ma da ya kafa su misali mm. ah, ire-iren su ya fayyace irin aikin da za su yi da kuma wato yadda ya kamata su gudanar da aikin su mm. duk da cewa ba za ka iya cewa kai tsaye ba ita gwamnati mai ci ba ta da wani tasiri ko faɗa a ji akan irin waɗannan hukumomi ba tunda dai kudaden ma da za su samu ai daga asusun ta yake fitowa asali ita take ma ba da waɗannan kaso na kudaden da za a ba su mm-hmm. ah, duk wasu bukatun su gwamnatin tarayya ke kokarin yi mm-hmm. ah, amma shin me zai sanya a samu su jami'an tsaro musamman shugabanninsu ah, suna karkata gefe guda ko kuma su wato nuna son kai ko ga bangaren da ke mulki saboda wato a musguna bangaren Adama da sauransu me zai sa haka da cewa sun san cewa kundin tsarin mulkin kasa ya fayyace da su gudanar da ake su babu sani babu sabo kuma aiwa kowa adalci to alhamdulillahi ala halin hmm. wannan abu ne da idan aka lura da shi hmm. aka duba tarihi za a ga abu ne da ya daɗe yana hmm. faruwa don ko ba ma lokacin demokradiyya ba ko lokacin sojoji irin wannan abin ya faru ba kuma wani abu ba bane dalili ɗaya ne kowa yana kokari ya gyara miyar shi ne <laughs> me nake nufi da haka eh. idan jami'in tsaro yana tare da babba eh. alal misali kamar zaka ga jami'in tsaro ko a sojoji lokacin mulkin sojoji hmm. zaka ga wanda aka bi rank yana gwamna hmm. to wanda aka bi gwamna nan zaka ga cewa za a ɗauko wani ne a bashi adc eh. to ko a lokacin sojoji kowa yana kokari ne hmm. a kai shi ofishin da mai mulki Eh, yau saboda akwai dan maiko to wannan yake sawa dan maikon nan da ake samu mm. zaka ga cewa to ko wani abu ma mm. in abu yake in wani abu yana so ya faru mm. da aka ga yana so ya shafi shugaban nan ko ya shafi ah, ofishin shi ko wani muradin shi sai ka ga cewa su da kansu za su je su kare saboda in sun kare shi su ma ta wata hanya kansu suke karewa na faɗi wannan ne ah, saboda game da wani wannan gamuwa da ne da wani tarihi eh. wani abokina da ya taba zama hmm. a ofishin da yake wani da babban shugaba ne a eh. lokacin mulkin sojoji yake ce akwai wani da ake tsargi ba zan ambaci sunan shi ba da ake ga a hmm. lokacin a wannan gwamnatin hmm. tana kashe-kashe na ba gairaba dalili lokacin soja ne ba eh. to a ƙarshe sai aka ga cewa akwai wani ana zargin ta sai aka wani akwai wani a ciki da aka ga cewa ai wannan din shine yake zuwa yake ake sa yake kakkashe mutanen nan to amma da na zauna da wani a ciki sai yake bani labari yake ce shi ba shi yake sa ba mm. wani sa'in da mutum ya fito a jarida mm. ya zagi gwamnati ko wani su yaran mm. a ofishin su za su tafi su je su kashe mai zagin shugaban eh, kasa washi gari sai su zo su faɗa su ce yallaɓai in ya karanta a jarida hmm. eh sai ce ai wannan mu muka labe ai wannan yana zagin CNC ne shi yasa muka ji muka kauce shi ba shi ya aike su ba amma suna eh a wancan lokacin ba shi ya aike su ba fa hmm. Hmm. amma sun je ne sun kashi saboda su gyara miyarsu to tun daga wannan lokaci aka samu amma a fi sabilillahi sai ya zo ya fi faruwa kuma irin wannan abin ya zo ya fi faruwa a lokacin demokradiyya saboda kuma a lokacin demokradiyya ka san cewa babban abin da ya jawo an riga an sa gaba ɗaya dukiya ne kaman a waje guda ba abin da ake kira kaman eh. decentralization kaman a fadada ka eh, gane yauwa kaman gaba ɗaya kudin mai na sa gaba ɗaya da ake samu hmm. ah, wajen gwamnati executive su suke da wannan eh, abu su za su raba kaso a su bi jiha jiha kuma wani sa'in kamar yadda muka sani ba ma sabi local government hmm. so shi yasa duk inda abu yake hmm. kaga cewa kana waje kana mukami kana tare da mutum anan kake ci kake sha dole za ka yi abu ko ya sa ka ko bai sa ka ba don ka je ka kare shi ka daɗaɗa mishi mm. saboda ka ci gaba abu mukamin nan da kuke da shi da eh, inda kuke zama da ofisin da kuke zai. ku ci eh. gaba da zama haka saboda abin da kuke amfana na ya yi maganganu guda biyu da ke da muhimmanci mm. misali batun yadda al'amarin nan ke faruwa a farko dai uwa da makarbiya ko azarbabi mm. da su irin waɗannan jami'ai ke yi kamar da bata da yawa mutane na ganin cewa a wasu lokutan ba sanya su ake si na abuwa suna yi ne na gaban kansu domin su daɗaɗa waɗanda suke mulki amma a wasu lokuta ana zargin cewa su masu masu mulki waɗanda suke akan rike da madafin iko kan yi amfani da damar da suke da ita na ganin sun yi amfani da waɗannan jami'ai domin muskuna abokan adawa a ba ka a matakin tarayya har a matakin jihohi an ga irin wannan a misali eh, a nan jihar kaduna ma a wani lokaci nan ba da dadewa ba an ga yadda wato aka ga jami'an tsaro waɗanda kamata ya samar da tsaro sai aka yi amfani da su wajen haifar da hatsaniya da ta kai ga na ga wannan za ma fi bayani akai tun da ya shafi wannan kungiyar <laughs> ta jihar kaduna a wannan lokaci abin mamaki ne a ga cewa jami'an tsaro na 'yan sanda waɗanda su ne ke da alhakin samar da tsaro misali sun zo sun haifar da tarraki sun haifar da matsalar tsaro wata ta ta kai ga an zub da jinin wasu ma an yi wa wasu asarar dukiya saboda kawai kila zargin da ake suna da alaka da wani bangaren 'yan siyasa shin a nan gurin ana iya cewa kullum kawai su ne ke uwa da makarbiya ko ko ai ana iya matan zara su daga bangaren zartarwa hmm. wato ya danganci yanayin da abin yake ne hmm. amma ga dukkan alamu hmm. akwai kamar yadda shi maganar da shi malam bala ya bayyana shine akwai lokacin za su yi azarbe su je su aikata abu don son kashin kansu domin su biya ma mm. shugabanninsu eh, biyan bukata mm. wani lokaci kuma a'a ana tura su ne su je su aikata wannan abin da ya faru mm. ba za mu ce a rashin sani ba ne sanya abin da ya faru a majalisar dokoki na tarayya lokacin mulkin goodluck jonathan Eh. wanda aka hana 'yan majalisa ana so a hana su zama karfi da yaji wanda aka nuna wasu 'yan majalisa suna haurawa katanga da sauransu mm. su kuma a don dole a wannan lokacin mm. shugaban 'yan sanda na ƙasa mm. a ce bai da masani akan wannan ko kuma a ce bai da wanda ya sa shi ya aikata wannan al'amari na hana wannan zama majalisar a wannan lokacin pdp kuma ba zan ce wannan abin da ya faru na kwanan nan a senate a wata majalisar dokoki ba a ce a ya faru ne kawai da shi shugaban dss ya yi gaban kanshi ne kawai da ya faranta ma shugabannin rai ya wannan abin ba don komai ba ko saboda kaga da farko tun safiya akwai motocin jami'an tsaro da aka girke mm. dukka a gidansa da kuma gidan mataimakinsa kuma wayannan jami'an tsaron da aka girke an yi ne da nufin cewa a hana shi zuwa halartar wanda mm. zama majalisar kwata-kwata mm. to abin da ya faru ya faru kuma kowa ya gani cewa a duniya ga baki ɗaya sunan Allah wadai da abin da ya faru yawa a irin wannan abin ko da kuwa mm. abin da kai magana da farko ne ko da ko jami'an tsaro ko da ko shugaba shi ya sanya su to ya zama dole a wannan lokaci ya sadaukar da shi saboda me an yi Allah wadai da abubuwan da ya yi irin sun zo sun sanya sai ka ce ana cikin mulkin soji ne sun mm. sanya sun rufe idanuwansu wanda ba taba gani haka ba mm. sun rufe ofisoshin majalisar da dattawa cewa babu wanda sai mm. ya shiga ya wannan abu haka to dole ne irin wannan saboda idan ba su yi haka ba ba za su iya tsira da mutuncin da suke da shi akan kujerun su eh, ba ina shi wannan azarbabi ma yakan haifarwa su waɗanda suke rike da madafun ikon a wannan bangarori na hukumomin gwamnati su ma rasa aikin su rasa aikin su eh. kuma zarobin wani lokaci eh. ka dauka cewa zarobi ne hmm. a'a doka ne suka samu daga sama a waɗansu lokuta cewa a ku je ku aikata kaza hmm. so idan abin ya zo ya fito fiye da yadda ake zato eh. domin ita gwamnati yawa domin ita gwamnati ta kare kanta hmm. sai ta sadaukar da wannan tunan cewa a'a kai ka ɗauki wannan kaddara kawai mun aje ka gefe kamar misalin da ka kawo kaga a shekarar da ta gabata shekara kusan guda kenan da ta gabata akwai taro da aka yi hmm. na wani bangare na kungiyar 'yan jaridu 'yan eh, siyasa suka yi a cikin garin kaduna kuma ni da kaina na kira jami'an 'yan sanda cewa hmm. muna bukatar tsaro hmm. saboda ganin cewa sanatoci guda biyu su zo da manya-manyan majalisar wakilai su zo yawa mun kira su kuma mun samu fili kuma mun tsare ah, inda ya kamata a ce duk wani ɗan 'yan ah, daba sun shiga an da jami'an tsaro amma mai faru daga baya mm. sai ga shi a gaban ido na mm. eh, babban jami'in ɗan sanda mm. dpo ya buɗe inda ake tunanin cewa an rufe ya ce a buɗe mai ya shigo da 'yan daban nan su uku ko su hudu ya so da su a gaban taron yana zuwa ko sai suke <laughs> su yana su su mai faru sai suka fara aiki na yi mamaki saboda mutum mutanen cewa mm. irin mutum da hankalinsa mm. a wannan lokaci kuma ana tunanin irin mutanen da suke zaune a wannan waje mm. za a kawo 'yan daba da makamai a hannunsu da adda da gora da wukake a wajensu cewa duk abin zai faru ya faru daga baya inda na gane cewa lallai akwai wani abu akwai ayan tambaya a wajen shine shi kan shi hmm. wato yana dai tana dama ne kawai hmm. cewa a dai bar magana kawai hmm. a bar magana kawai akwai lauje cikin nadi ya san cewa akwai babu yadda za a yi mutum da hankalin shi kuma wanda ya kai matsayin mukamin DPO a ce har eh, zai aikata wannan abun ya kawo 'yan daba cikin taro sannan kuma ya sake su kasancewa lalle ya samu wato abin da ke cewa yawa ya samu umarni ne daga sama cewa lalle lalle duk abin da ake ba yake ke ka tabbatar cewa ka wargaza wannan taro mm. kuma yayi to ga akwai arziki wanda jami'i kenan mm. na tsaro misali zai zai zai aikata irin wannan al'amari mm. um, a wasu lokuta malam bala za a ce na kai la'akari da ila yadda ayyukan hukumar efcc yake bari mu dan tabo hukumar efcc kaɗan ba wai a wannan mulki ne shugaban kasa muhammadu buhari wa tun a mulkin da suka da suka shuɗe an ga irin wannan yana faruwa da wanda ya fito ya adawa da gwamnati ko da ya soki gwamnati ko kuma aka ga yana da wani tasirin da zai iya gwamnati illa sai a tura masa ita wannan hukuma ta bankaɗo bayanai a kan shi ta fidda wani bayanai wasu abubuwa ko wasu badakala da ya yi ko wasu kuɗaɗe da ya kwanciyar magirbi a kansu a ci ana tuhumarsa duk da cewa a mafi yawancin lokuta kuma za ka samu ita hukumar nan tana da tabbasin eh, tana da wato a hujjoji rubutattun hujjoji ko tabbatattun hujjoji da za su sanya ta gurfanar da ko kuma ta tuhumi wannan mutumin amma za ka ga sai a ɗau lokaci ba a tuhumi irin wannan mutumin ba sai wani abu ya faru na siyasa sai a bankaɗo wannan <laughs> fayil za a ce shi me yasa irin waɗannan hukumomi suke bari sai irin wannan lokaci sannan su aikata irin wannan mm, abin da ya sa na lura na gani cewa ba wani abu ba ne watan ita mu najeriya cin hanci da rashawa ya riga ya yi kaka gida wani sa'in mutane da yawa ba su sani ba saboda mu saboda aikin mu na jarida wayansu abubuwan muna bincika yadda mutane wani sa'in suke ganin abu yake faruwa da ake faɗa musu wani sa'in ba haka ba ne lokuta da yawa za ka ga Eh, wannan ake gani da laifi in ka je kai bincike ka diddiga sai ga cewa wannan yake da laifin nan ile ba laifi yake da shi ba me yasa na faɗa haka saboda eh, cin hanci da rashawa da na bara da ake wanda ake kira corruption za ka ga cewa su kansu jami'an tsaron hmm. 'yan siyasa za su iya zuwa su samu abokane a cikinsu ko kuma tun asali a ce eh, yanzu alal misali nake so bada kamar eh, wani kes da muka sani akwai tsohon gwamna hmm. da yake matashi hmm. chief george ce ta eh. gani sai ta akwai allegation da yawa na corruption da ya kamata a tsargi da ake mara hmm. amma sai matashi ta amfani da mukaminta ta je ta faɗa a court aka fito da injection cewa kar a taba shi kar a binciken shi yanzu kuma ana nan bashi kariya eh ta bashi kariya yanzu yana nan shekara da shekaru hmm. an san ga abin amma kuma an kasa taba shi hmm. kaga na ɗaya kenan na biyu kuma akwai zaka duba kaga cewa duk yawanci hmm. kamun wani jami'an tsaro ya samu wani mukami eh, a lokacin siyasan nan eh. wani dan siyasa ne ya ba da sunan shi aka yi wannan aka kara mar wannan mukamin da wani abu makamancin shi mm. to idan abubuwa suka tashi wanda yake ko shi mm. ya ga cewa alal misali kamar ai yanzu yadda ina da laifin nan mm. idan ne sauri na sa jami'an tsaro su zo su kama ni kai da kanka kake yana da laifi ba to zaka iya kama gwamnati ma ta kama ka sai ka sa jami'in tsaron nan eh. ka gane sai saboda ka sami abin da kake simpati mutane su su tausaya maka saboda mutane su tausaya ma sai a dinga ganin kaman cewa ka gane eh. ina so duk waɗannan abubuwan da suke faruwa a kalle shi ta wannan fuskan gane kaman yadda shi eh, dan uwana ya tabo maganan maganar DSS da maganan shi mm, Bukola Saraki da sauransu mm. wannan labari ne wanda yake fito ta fuska da yawa mm. kuma saboda siyasa da kuma in an zo siyasa zaka ga kowa yana da nashi ra'ayin wani in an taba wanda kake so ko yana da gaskiya kai ba za ka ga cewa an taba shi ne don bai da gaskiya ba saboda soyayyar da kake mar to amma mu aikin mu na jarida muna kallon abu ne ta fuskar yadda yake ko muna son mutum ko babanmu ne ya fi abu ya mm-hmm. kamata mu faɗa an yi so daga baya mu je mu samu a gida mu ce mai baba amma a waje mu ce baba baka yi daidai ba yadda aka koya mana kenan a aikin jarida eh. idan ka lura abin eh, da abin da zaka tambaya shine ga na farko eh, magana daura mm. da aka ce an ja kunna national assembly mm. abin da mutum zai tambaya shine yan ah, uwanmu yan jarida sun faɗa mana cewa mm. tun da daddare aka yi musu waya cewa su zo national assembly akwai abin da zai kuma ba ba DSS su kira su ba ka gane eh, na ka samu wannan bayani yauwa aka ce su zo na daya na biyu kuma bacin sun je eh, a lokacin na zaga wajen karfe 6 bakwai da yan jarida an taro na daya na biyu kuma wani bangaren da aka ce su za su eh, za su juye mulki ko za su canza shugabanci ya waɗanda za su canza shugabanci waɗanda za a canja shugabanci suka riga waɗanda za su eh, zuwa shugabanci zuwa na biyu na uku shi sanato wannan da ya zo daga eh. eh, sanatan da ya zo daga bayan sannan na manta sunan shi mm, ga shi ben bruce ya faɗa a talbishin wannan kowa ya ji hmm. ya ce wani sanata ne hmm. a fabio shi ne ya organizing ya turo aka turo mutane apc za ta zo ta canza a shugabanci hmm. an sa mota bus guda da da sanatocin apc eh, su bata ta baya ta wata kofa da aka bude musu shiga eh, sun shiga su suke shiga da a hmm. ƙarshe fa ba sanata ko ɗaya da aka gani a ciki sai ma aka samu aka san haka sai aka samu aka san haka eh. na uku na hudu <laughs> me yasa su dss za su je waje hmm. ka gane za su rufe fuskan shi za su rufe fuskan su duk wanda ya rufe fuskan shi baya so a san shi ne ka gane so wannan abun ya kamata a dinga wani sa dinga kallon shi ta fuska da yawa hmm. idan jami'an tsaro wani sa'in saboda kamar na faɗa ce cin hanci da rashawa hmm. wani yana shigowa ma ta waje wanda ba gwamnatin ba hmm. ya zo ya amfani da su don ya samu biyan bukatun shi. Um, Adamu Yusuf a wannan gaba uh, kamar da kai ma ka mafi yawancin lokuta da muka zo nan ka kawo irin wannan misali. Um, duk da cewa ka kawo misalin can na yadda aka yi kutse ko kuma aka yi kawanya ko aka kokarin hana su waɗannan shugabanni na majalisar dattawa zuwa zaman majalisa da yawa wasu na gani kamar a wannan mahanga da ya kawo mana yanzu wato zancen amfani da waɗannan hukumomi ko waɗannan jami'an tsaro ba ya tsaya ne kawai akan gwamnati mai ci ita gwamnati mai ci a kowane lokaci ana zargin ta saboda ita ke da juya akalan waɗannan shugabanni ko waɗannan hukumomi saboda take kan mulki amma 'yan adawa kan iya amfani da shi su masu cimma burinsu na siyasa kamar yadda ambata yiwuwar kila a ga a tausaya musu a ce fa an sa su a gaba da sauransu wasu lokutan har a riga malam masallaci kamar yadda ya bayyana mana ba a riga an aikata abun ba amma su sun yi riga malam masallaci har sun je inda abin zai faru da sauransu an kawo misalai da dama a lokacin da wannan al'amari ya faru na cewa shin kamar yadda ya faɗi su waɗancan da ake zargin su ne suke shirin sauya shugabanci ba su a wannan wurin a sa'an nan waɗanda suka zo suka ta ihu kafin abin ya fara faruwa cewa za a yi musu kaza za a yi musu kutse sai kuma suka buge kuma su ne a cikin majalisar ma eh, suna zaune to ta aka har suka samu nazarar eh, wato anan da abin da shi ne, a idan an daki jaki an ce a daki taiki sai a dubi shin bangaren adawan su ma da kan yi amfani da wannan na ganin sun bata gwamnati mai ci yaya al'amarin yake shin kana zargin nan yana iya zama gaskiya ko ko kawai ba zai yi gwamnati ya dauki wuka da ba kansa wato a Najeriya ba abin da ba zai iya yiwa ba mm-hmm. amma abinda da ya fi yawa dai kuma abin da kowa ya fi gani shine mm. a ita gwamnati take kan mulki a halin yanzu mm. tana yawan amfani da jami'an tsaro mm. domin burin kanta babban misali da ke so bada shine a hukumar efcc hmm. ta fito za a iya tun zamanin shugaban kasa shugaban obasanjo bangare hmm. guda kawai take fuskanta hasali na ganin ta a matsayin kamar kariya ce yawa kariya ce a lokacin ma an yi magana lokacin da nuhu ribado yake shugabanta eh. an sha maganin cewa a kaman wato wani eh, kare ne kawai wanda obasanjo zai ce je kama min wannan <laughs> kuma yana amfani da shi ne ya kama wadda yake yake eh, a wani bangare da ya taso da wani rigima hmm. har yanzu bar canza zani ba oh. in za a duba gani kaga yawa hmm. akwai gwamnoni da dama ai hmm. wanda kuma kowa ana zargin cewa ya yi sama da faɗi da kudaden jama'a in ka duba babban misali ka duba gwamnoni guda biyu da suke kano tsofin gwamnoni da suke kano yawa amma shi malam ibrahim shekarau hmm. shi ne aka gurfanar da shi a gaba wannan hukuma eh. har ma aka amshe uh, fasfo na shi na fita hmm. ya so je umar aka hana shi aka ce kaza waye ne waye ne waye ne a hana shi hmm. amma ɗayan da yake yana apc a lokacin ba abin da aka ce mai kuma duk da akwai zargi kala-kala a game da mulkin shi ma idan muka taho kuma jihar kaduna shi ma ka duba ga yadda uh, shi tsohon gwamna eh. muktar malam ya fito kuma da niyan cewa eh to zai iya yin takara a jihar Kaduna da sauransu mm. a lokacin ne hukumar EFCC ta fito da ta cewa a ai kai ma akwai wadansu kuɗaɗe na da aka rabar ake zargi kaza kaza kaza mm. kaza har aka kai shi ga ga hukuma mm. a cikin makaraban shi shugaban kasa Muhammadu Buhari wato ministoci akwai waɗanda kowa ya sani ba ma sai an faɗa ba kowa ya sani cewa gwamnati tsoffin gwamnoni ne kuma ana zargin irin shugabancin da suka yi yau a baya babu wanda ya daga ko da falle ɗaya na takarda a cikin wannan hukuma ya ce ana gayyatan wani minista ya zo ya gurfana ya faga mana 'yan najeriya yadda ya da waɗannan kuɗaɗe babu hmm. banda mutum ɗaya hmm. sanata ɗaya tsohon gwamna a jihar plateau kuma dama shi shari'an tare tun zamanin shugaban ƙasa obasanjo ake ake tabka wannan shari'a ake biyan wannan shari'a wanda aka yi kwanan nan cewa yau aka aka yanke hukunci mm. amma wannan gaskiya ne kuma sani cewa in dai kana cikin jam'iyyar eh, mulki mm. ba wani wanda zai ce gashi eh, an tura ma wata hukumar efcc ta bincike ka mm. ana bincikan kawai ɗaya bangare ne kawai ɗaya bangare ne yawa wato mutumin kirki ne kuma ba ma ila ba shi da wani abin nan da za a zarge shi a kai babu eh, duk da cewa ila akwai irin wannan bayanan amma kuma abu mamaki wasu lokuta sai a samu bayanan sun fito ba da jimawa ba da zaran ka tsallaka na jami'a to yanzu ka duwa gani ma ga mm. abin da ke faruwa a jihar Niger mm. shi kan shi gwamna Babangida Aliyu mm. shi ma akwai wannan batun nashi na EFCC ai eh. shin me yasa wa'annan abubuwan mutane yau da suka yi suke ɗaya bangare ne kawai ita EFCC da ICPC suke tuhuma ya kamata a duba gaskiya da kai batun na ICPC eh, an ga yadda aka yi ta <laughs> kayarwa rana mm. tsakanin bangaren majalisa wato shugaban majalisar dattawa a ita wannan kotu ta ladabtar da ah, ma'aikata ta icpc mm. wanda har ya kai shiga ana ganin shi a cikin dan akwakun nan na sanya marasa amma masu laifi mm. yadda yake an sa tuhuma da sauransu an yi ta bin shari'a nan tun daga kan matakin wannan kotu har zuwa kotun ah, ɗaukar ƙara har zuwa dai matakin da shi shugaban majalisar ta ya yayi nasara akan wannan al'amari mm. a wasu suna ganin cewa rikicin da dubba da kalar ba ta wuce rikicin sa'ila da tsohon gwamnan jihar lagos kuma jagora jam'iyyar apc misali mm. ah, an san bambance-bambancen da ke tattare da su na siyasa ah, hasali eh, a matakai daban-daban an ga yadda suka yi karan a ila wancan ya kokarin hana wannan zama eh, eh, eh, mataimakin shugaban kasa da aka yi kokarin yin joint ticket muslim muslim ticket ɗaya karan kuma shi kuma ɗaya yake ganin cewa ai shi ma ya kware a harkar siyasa ya yi wani abin da yake ganin ya nuna ma shi tinubu misali cewa kana da iyaka akwai abin da za ka iya hana akwai abin da ba za ka iya hana ah. misali yadda aka yi zaben shugaban shugabannin majalisar ta dattawa wanda shi ya yi nasara duk da irin cewa ba a so hakan ta faru ba misali irin waɗanda abubuwa wasu na gani su suka haifar da eh, tafiyarsa ita wannan hukuma eh, da wannan kotu eh, amin da wannan laifuffuka waɗanda karshe aka ce kuma babu ne mm. shi ya kake kallon wani abu ya kai har matakin kotu misali tunda ana ganin kotun ladabtar da ma'aikata wacce za ta jajirce a kan cewa wani yana da laifi kaza kuma a ƙarshe kotun koli ta wanke shi ta ce ba shi da wani laifi to ni wannan abun yadda nake ganin shi kasan wani abun ana cewa a jita-jita eh. wani sa'in kamar yadda ake cewa ne a turance in every rumor eh. there's an element of truth but duk inda ka ji jita jita wani sa'in za ga dan alamar gaskiya but amma in za a kalli abin ta fuskar aikin mu 'yan jarida hmm. wanda sai da shaida ne muke tabbatar da abu ah. na farko wannan fada da za a ce hmm. dan an ce ne tsakanin eh, sanata bola tinubu cifta na apc hmm. shi kuma eh, eh, senate president bukola saraki duk kusan jita-jita na amma abin da ya sa za ga jita-jitan ta fi yawa shi bola tinubu nan a gwamnatance a dokance wanda mukami yake da shi kaga dai shi dai ba shugaban ba shi ba shugaban sojoji bane hmm. ba shugaban lauyoyi bane hmm. ba minista bane ba komai so wani karfi yake da shi har da zai iya tura ICPC hmm. a ce za su je su dinga tuhumar eh, Bola eh, ko kuma eh, mutane suna ganin kamar yanda Buhari yake Bola Tinubu zai iya zuga Eh, mai girma shugaban kasa ya ce oke saboda wannan abin da yake faruwa tsakani na da da wani mm. ina so a yi amfani da shi a wannan ina ganin gaskiya wannan ba haka bane to amma yanda yanda karfin shi yake a APC mm. wannan ake ake kiran shi ma kamar shugaba eh, shine shugaba ko mm. to zai iya kiran wayanda suke kamar za a iya ce kaman yaran shi ko ministoci wannan aka ga cewa eh, in ya faɗa musu za su ji ya ce oke maybe ku kuna cikin gwamnati ku yi kaza ku yi kaza kaza wannan watakila zai iya faruwa amma kuma ka kalli abun wani sa'in kamar yadda nake faɗa hmm. eh, tsarki tsarki a tsarki wancan a tsarki wancan wani sa'in kuma inda eh. matsalar take eh. ya yi ba nan bane amma kuma abun mamaki ni fa ina ganin fa idan gwamnati hmm. ta ce za ta yi faɗa da mutum hmm. ko luka gwamnati ne kana luka <laughs> gwamnati mutum ya ce zai yi karamar hukuma ta ce za ta yi da daga da wuya ka iya faɗa da ita a ce kaka da ita balle a ci federal hmm. ka gane hmm. don akwai tsohon shugaban kasa da ya taba cewa idan ka ɗauki ko yaro karami ka sashi a wannan kujerar ta shugabanci hmm. to fa ka sara mar eh. don ba abin da kake da shi abin da kake da shi yana da wannan eh. ya fi naka eh, wato kamar ba shi ake ni na ganin wannan abu in ma ta faru ne to a ƙarshe wani zama aka yi aka aka sasanta cewa to tunda dai muna siyasa ɗaya muna fati ɗaya ku bari wannan abin a bar shago ko kuma kamar yadda ake eh, kusan lokacin za ka ga cewa an ja wannan magana na icbc na wajen shekara kusan shekara uku ko shekara biyu da rabi to yanzu kuma an zo lokaci ne da za a ce za a shiga zato ku zo mu zauna mana kamar mu ga meye matsalolin da saboda mu ci gaba ko kuma lokacin an fara ganin alamar shi sanar president yana so ya bar fatin nasu mai ci ta apc zuwa wani fatin ina ji ko lokacin shi yasa aka zauna aka ce za a yi wannan sulhu to a duk da cewa ai an kwanakin gina kuma an gaita hukumar efcc ta bullo da wata kalar hmm. wacce ta ce shi shugaban majalisar dattawan yana da hannu a cikin ta da gwamnan jihar mai ci da dai sauransu waɗannan batutuwa ne da suke ta ƙara tasowa duk da cewa mu a wannan dandamali ba lallai na ce irin waɗannan abubuwa mukan ƙoƙarin haska muku ne domin ku gani kuma ku kalli inda aka dosa a siyasance babban makasudi ko kuma masala shine ne mu na ganin cewa an tsama hannun irin waɗannan hukumomi a wajen shiga ko kuma da shiga harkar siyasa wanda ba haka aikin su ya nuna ya kamata su yi ba da sauransu saboda ci gaban na Najeriya da kuma zaman lafiyar kasa to akwai buƙatar mu je hutu na rabin lokaci a cikin shirin na mahangar jarida idan mun dawo za mu ɗaura daga inda muka tsaya a ci gaba da kasancewa da mu

fashion in Chicago. tumadala barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na mahangar 'yan jarida inda tare da abokan aiki 'yan jarida adamu yusuf da kuma bala sa'ad nasir muka muke wato kallon batu da ke da nasaba da bukatar tsamin hannun jami'o'in gwamnati jami'an gwamnati ko kuma mun gwamnati musamman ma dai waɗanda suka shafi harkar tsaro harkar zaɓe da kuma harkar wato gurfanar da masu waɗanda ake zargi da laifuka da ke da nasaba da cin hanci da rashawa a cikin harkar siyasa domin tsaftace tsarin siyasar najeriya da kuma tabbatar da adalci ga kowane bangare to kafin mu je hutu na rabin lokaci muna magana game da irin zargi ko kuma yadda ake ganin cewa 'yan siyasa na da hannu cikin waɗansu daga cikin irin batutuwa da ke faruwa musamman ma kan batun tsaro da gurfanar da jama'a gaban kuliya da dai sauransu a yan kwanakin baya ko kuma abu ne ma da ya daɗe ana ta wato takaddama kansa a fagen siyasar najeriya shine batun baiwa gwamnatocin jihohi daman kafa jami'an 'yan sanda na ƙashin kansu an ga yadda suka yi ta ƙoƙarin tura wannan al'amari ila a zargin da suke kamar da malam bala ya faɗa ba na cewa gwamnatin tarayya ta tattara dukkanin ƙarfi. musamman ma abin da shafi batun tsaro yana hannunta su kuma waɗannan jihohi ko waɗannan 'yan siyasa ba su da wani karfin da za su wani tasirin da za su yi irin wannan al'amari to amma da dama kuma suna ganin cewa amincewa da wannan bukata su ba zai faru kasar ɗa mai ido ba idan aka la'akari da yadda suke amfani da jami'an tsaron nan kamar yadda muka gani waɗanda ba ma nasu ba na gwamnatin tarayya ne amma suna iya amfani da su wajen cimma wato burinsu na siyasa ina ga an ce misali irin waɗannan gwamnoni an ba su daman kafa jama'a 'yan sanda na kashin kansu na jiha an ga yadda wasu jihohin ake haɗa abin da ake ce militia wato gungun matasa da za a ba wa karfi da ababen hawa da kayan aiki da sauransu su musguna abokan adawan siyasa shin ta yaya kake gani ya kake kallon shi wancan batu na bukatar wato faɗaɗa harkar tsaron dan ta fito a kwanan nan ma inda aka zauna tsakanin gwamnonin suka kafa kwamiti na cewa akwai bukatar a decentralizing wato a faɗaɗa harkar tsaron nan a bawa jihohi dama su masu wato ya zama suna da wani faɗa aji ya kake kallon wannan al'amari. to a gaskiya a na ra'ayi na wannan batun baiwa jihohi mm. dama kowanne ta samar da nata jami'an tsaro mm. ni gaskiya ban goyi bayan wannan ba saboda waɗansu dalilai na kamar yadda ka sani a kowane jiha gwamna shine jami'i na farko shine shugaban mm. jami'an tsaro chief security officer da shine mm. jami'an tsaro na farko a jihar ya ce a zamfara na yawa yawa na gan saboda dalilin tsaro da ya yi ma jihar yawa ne shi sa kila faɗa wannan magana mm. amma ahalin gaskiya shine kamar yadda shugaban kasa yake shine na farko a ƙasa baki ɗaya a kowace jiha gwamna shine na farko kuma za ka samu cewa ah, kwamishinan ah, 'yan sanda na jihar yana karkashin gwamna ne mm. domin gwamna zai kira shi ya ba shi umarni ya aiki akan kaza ya aiki akan kaza duk da aka samu wani batun ah, tsaro ah, wadda gwamna zai fara kira shine kwamishinan 'yan sanda mm. ko bacci haka ah, za ka samu cewa a kowace jiha mm. akwai adadin 'yan sanda da aka tura mata kuma ake sa ran cewa 'yan sanda sun isa su samar da cikakken tsaro da eh, tsare dukiyoyin jama'a hmm. da jama'ar jihar suke bukata to idan har a yau aka ce an baiwa gwamnoni damar cewa su samar da nasu eh, jami'an tsaro wanda su yi aiki a jihar su hmm. gaskiya za a samu wato za a samu abin da ake cewa wato duplicate of service eh, wato ayyukan za su rubanyawa rubanyawa yawa wato zama mutum ɗaya na ayyukan mutane daban-daban yawa in ka ce kana so a baka wannan dama ka kafa eh, to a bangaren soji fa su ma ka bukata cewa kana so ka samar da sojoji naka na jiha na cikin gida haka mm. wannan ya saba ma ya saba ma hankali yawa abinda kawai suke bukata a nan shine abu daya mm. shine a ƙara musu yawan 'yan sanda da shirin cewa za su gudanar da ah, tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a yadda ya kamata kuma ah, ko tabbas babu Mm. yadda ake ganin mm. ah, musamman a lokacin mm. yawa a lokacin ah, harkan batun siyasar nan yadda gwamnoni suke amfani da makarabansu suke amfani da ah, jami'an tsaro da kuma 'yan daban siyasa domin burin kawunansu eh. to gaskiya idan har aka saka musu ragaman cewa eh kana da jami'an tsaro naka na kanka to abin ma zai wuce gona da iri tunda a yanzu haka akwai Uh, jihohin da aka samu cewa ana samun takaddama tsakanin gwamna da kwamishina kwamishinan 'yan sanda zai isa shi ya yi aikin kaza ya yi kaza hmm. shi kuma kwamishina ya juya baya ya ce a ah, musamman ya ga cewa saba ma saboda mai ai ba a ƙarƙashin shi ɗari bisa ɗari yake ba hmm. cewa aka yi in zo yi aiki a ƙarƙashin ka a jihar ka hmm. amma albashin ka da kuma duwani wani abubuwan da ya kamata a asali kai ma kana magana da shi babban spectator kwarai da gaske kan batutuwan da suka shafi suka shafi tsaro yana kuma baka shawarwari kila eh, ko kuma yana gaya maka ga matsayar ita rundunar sojin akan yadda akan akan batun kaza akan akan akan batun tsaro so ba lalle bane ko da yaushe ya kace kashi 100 yana tare da hmm. ya umarnin da gwamna zai bashi hmm. amma kuma duk da haka dai zan iya cewa wato barin su a tilo a hannun gwamnatin tarayya shine fi so za ka samu cewa bacci ma haka haka ko wani sabon tsari da akwai tsarin da jami'an 'yan sanda ta dauka a kasa wanda kuma haka gaskiya na haifar da dami ido mm. musamman za ka samu cewa wannan ya shekara uku a jiha guda an maida shi wani waje mm. za ka samu cewa wato abubuwan da ya koya wato mm. experience da ya samu a wannan jiha mm. zai kara taimaka mai ya aiki a wani jiha yawa ta haka kuma ba zai kuma a ce ya ci gaba da zama har yayi abokanan da zai iya karkata karkata ta domin kare muradun su ba malam bala baya ga su jama'an tsaron nan da ake gani cewa lokaci suna karkata bangaren gwamnati mai mulki misali mm-hmm. a wasu lokutan za ka ga ba wai su ne za su aikata irin waɗannan al'amura da ke da nasaba da siyasa ba mm-hmm. amma za a iya aikatawa a gabansu kuma suna kallo su kyale mm-hmm. eh, kamar ilan eh, labarin da muke samun abin da ya fara a zaria misali a 'yan kwanakin nan na yadda an tafi wani taro wani ya fito ya ce shi ga ra'ayin shi na siyasa waɗansu 'yan daba da ke tattare da wannan tafiya kuma tare da jami'an tsaro misali suka far masa har suka aka zargin sun hallaka wato sun kashe shi an lahira da sauransu mm. a wasu lokutan zaka ga jami'an tsaron ba wai su ne za su aikata ba amma za su iya bari suna kallo a aikata irin wannan ta'addanci da ke da nasaba da siyasa mm. shin anan nan ya kake ganin wani irin sakaci ko kuma wani irin abu kake ga ya kamata a ce ita su rundunonin nan ko kuma wannan na gwamnati sun yi domin ganin jami'an su wato sun gudanar da aikinsu kamar yadda aka koya musu kamar yadda tsari ya nuna mm. wato ba tare da yin yi da waɗanda suke aiki tare da su ba ko gwamnoni ko makamancin waɗanda. Mm. gaskiya a samun maganin irin wannan abubuwa da suke faruwa mm. zai ɗanyi wahala kaɗan zai iya faruwa za a iya magana amma wahala da zai shi ne wani sa'in in ka lura za ka ga cewa ba komai ba ne ya dawama da irin hmm. kaman kudaden da ake biya na albashi na su jami'an tsaron nan hmm. alal misali idan aka ɗauki ɗan sandan da ake biya kamar dubu hamsin a wata aka kai shi hmm. aka kai shi ofishin gwamna to zai yi wa ofishin gwamna ko wani ko kwamishana ko wani sa na gwamna a ce suna halaka eh. zai iya samu ya ce oke ko yaushe yanzu yana dan bashi dubu ɗari matar shi ta aihu ya bashi kamar dubu ɗari biyu dubu ɗari uku to kaga dole idan ya kira shi ya ce yana da yara za su yi kaza za su yi kaza idan ko sun daki wani ko sun soki wani idan aka ce ai yaran wani ne eh. idan dan sanda ne ya nuna cewa ai yaran wani ne wani nan kuma a wajen aiki yana dan ban dubu ɗari yana dan ban dubu eh, talatin ka gane sai kau da fuska hmm. to me ne ce zai dan yi wahala wahalan shine idan da za a ce jami'in tsaro za a dinga biyan su albashin da ya kamata alal misali za a za ga cewa in matarka ta aihu kudin haya ka kudin makarantar yaran ka baka da wata matsala maimin bukatun ka ya dauke yawa hmm. to idan irin wannan abu ya faru za su iya tsayawa ka gane hmm. su bi dokar yadda ya kamata su kama mutum su kai shi inda za a hukuntar da shi to amma inda za ga cewa muddin kana ga 'yan daban nan hmm. yaran mutumin da yake baka wani abu ne mm. suke wannan idan ka zo ka takura musu karshen ta shi wannan shugaban uh, maybe ko kwamishana eh, ne eh. ko sa ne zai je faɗa ya ce a cire ka daga wannan ofishi don aka cire ka da wannan ofishi yan dubu hamsin ɗin yan dubu ɗarin da kake samu alfarma da ake ma mm. ka ba babu ina zaci ita ce wannan babban matsala na to amma me zai sa mutum ya rika tunanin wannan al'amari an ɗauke ka a matsayin ka na jami'i ɗaya daga cikin waɗannan hukumomi ko jami'an eh, eh, tsaro bangarorin tsaro na najeriya misali wanda kai ka sani cewa wannan eh, irin horarwa da aka baka horarwa ce wacce bata nuna maka ka ɗauki wani bangare ba horarwa ce wacce ta nuna maka kwarewa da jajircewa da kuma tsayawa akan abin da ya shafi ƙasa wato duk a ƙarshen al'amari abin da zaka mai da hankali akai shine menene zai haifar da ci gaban kasa menene zai samar da tsaro da ake bukata a kasa ba la'akari da abin da za ka samu ba shin daga ina ake eh, ake samu matsala ko daga ina matsalar take faruwa daga shiga ne ko eh, wato bangaren shigowar da irin horaswa da ake basu ko kuma rashin sanin muhimmancin eh, abin da ya kawo su wannan wuri da suke da irin aikin da suke ko ko kuma rashin fayyace musu bukatar da ke akwai na su jajirce kan ganin cewa sun yi adalci ga kowa domin a samu cigaban da ake bukata wato idan mai kallo hmm. ba zai manta ba hmm. akwai shi fida da muka yi kwanaki a game da wannan batu wato duk wani tunani da yake yi na batun cewa hmm. kana so ka gyara tsarin aikin 'yan sanda a ƙasa najeriya kuma su wa'ina 'yan sanda kuma kowa ya tabbatar da cewa su kansu sun san cewa ba batun bambancin addini ko kabilanci ko siyasa a aikinsu aikinsu shine su tabbatar sun kare hakkokin dan hmm. adam sun kare rayukansu da dukiyoyinsu ba tare da nuna wani bambanci ba hmm. wannan a bayyane yake hmm. kuma ko dan sanda ya kamata ce ya yi aiki da haka to amma babban matsala shine ka ɗauki mutum ka horar da shi sannan ka ba shi a makami kuma baka biya shi abin ya dace ka biya shi ba abin da ake biyan 'yan sandan najeriya idan za ku kusanta da abin da ake biyan wasu jami'an tsaro a wasu kasashe abin tausayi ne saboda ka ɗauke mutum hakkokin shi ba eh. baka ɗauke mutum laluran da ta dame shi ba na tunani da sauransu wanda ya sa mutum ya aiki yadda ya kamata mm. ya ke tunanin cewa dan siyasan da zai dauki makudan kudi ya ba ma dan sanda wanda kudin nan albashin shi na wata shida ne sannan ba zai yi biyayya ba ba zai yi ba ni ana wa batun shi ne eh. na faɗa cewa in dai har ana son 'yan sandan mu su yi aiki ba tare da wani nuna bambanci ba dole ne a kyauta musu hmm. yanayin albashinsu dole ne a kyauta musu ke yanayin samar da kayayyakin aiki na zamani kuma na bada wani misalin cewa ko da zaka ɗauko ɗan sandan amurka mm, ka kawo su ƙasa najeriya wallahi wallahi ba abin da za su iya yi amma ka ɗauki 'yan mu na najeriya ka maida su ƙasar amurka a albashin da ake biyan su sannan kuma da kayayyakin aiki da yanayi wato environment kenan na aikin 'yan sanda za su aiki fiye da jami'an 'yan sanda a amurka suke yi dole ne bukatar da ke akwai ita ce a tabbatar da kyakkyawan tsari mm-hmm. da kuma yanayi da zai sanya su waɗannan jami'an su rika yin aikin su ba tare da nuna bambanci Eh, na siyasa ko wani bangaranci irin waɗannan kada ka manta ma mm. abinda muka samu shi shine mm. hatta takalmi ɗan sanda yana shiga kasuwa ya mm. siya wanda a tsarin eh, tsaro ka'ida eh. ya kamata ce duk daga abinda ya kama da rigansu da wandonsu da belt insu da duk wani abu da suke bukata ya kamata ce ana ba su wadatacce kuma a lokacin da ya kamata ba ga dan sanda da takalmi Eh, wanda wanda civilian wato farin hula yake sawa mm. ya fi na dan sandan nan kariya ba haka wannan kuma ka ganshi da da uniform wanda ya kode ya kode ya kode wanda ko za a iya cewa eh. sun tsare martaban mm. yanayin aikin su shine a har gobe zaka duba shine sojin Najeriya mm. da wuya ka ga sojin Najeriya ya fito a wulakance za ka same su a wannan staci da ake kakin soja har gobe za ga sojan najeriya a cikin ta yake kuma ba ganin sojan najeriya inda ba a cikin daga ko na waje takalmin shi wai ba a goge ba za ka samu cewa yadda suke bauta takalmin su da kayan su haka suke kuma wa'annan ya samu salo ne da irin yadda har yanzu ba a samu wato tabarbarewa sosai yadda ake tani ba eh, a aikin a nasu bangaren musamman a yakan bayyana cewa su ah, kusan su ne ma da za a ce ah, hukuma ta karshe wacce a yanzu haka ake ganin wato ta tsaya kai da fata ta tsaya tsayin daka kan ta tabbatar da aka assasa ta akai kwarai da gaske tabbatar da tsaro babu babu kama hannun yaro amma kuma ita ma bai gagara ba har yanzu ana ganin ta din da cewa kila tana karkata wani bangare eh to zan ban ban ban ban ki ba hmm. amma mafiya yawa zaka samu cewa bangaren da take take karkata hmm. yawanci daga sama ne yawanci daga sama ne amma za samu cewa waɗanda suke ƙasa suke aikin soja a ƙasa najeriya mm. za ka samu cewa wannan tarbiyya da aka ba su mm. daga tsarin fareti ma mm. da tsarin yanayinsu da wuya ka ga a ƙananan soja ka ga mutum da tumbi yana da wahala kuma da wuya ka ga mutum yawa ko bai iya fareti ba yawa amma daga sama ne yaucin taurbarewa sakin hanya din za ka samu daga sama ne amma tsarin yadda ake horar da su har yanzu wanda kasancewa sojin eh, shekara ta 1960 hmm. in ka zo tsarin zaga cewa tsarin ma an ƙara daƙidar eh. an ƙara ci gaba ne amma ba kamar yadda abin da ke faruwa ga 'yan sandan najeriya ba hmm. wasu na maganin cewa a canza musu uniform na ce wannan um, kakin da suke sawa hmm. bai da wani nasaba da aiki bai da wani sama aiki bukatar su fito a gansu da kima da sauransu na'am na'am eh, saboda duk kowa ya kalle su ya gansu da wannan daraja daraja in kana so ka soya ma halin mutum ba yau ka canza mai riga bane a'a hmm. kai kokari ka sauya halin shi ne hmm. da ke tattare da shi wanda san shi da shi kila biyan hakokin shi hakokin sa yadda yadda ya kamata to madalla masu kallon daga lokaci yadda ya kamata mu bude layi domin ba ku damar shigowa cikin shirin a shirin mahangar 'yan jarida kuma a yau muna duba batu da ke da nasaba da bukatar tsame hannun hukumomin gwamnati ko jami'o'in gwamnati wato kama dai daga jami'ai na hukumar hukumomin da suka shafi bangaren tsaro da waɗanda suke gudanar da bincike da ma dai bangaren gurfanarwa wato bangaren shari'a da bukatar wato a samu irin waɗannan hukumomi musamman sun zama da kafafunsu kuma suna aiki ne domin kare muradin ƙasa ba muradin wata jam'iyya ko wani ɓangare ba a to lokacin nambobin da za a kira mu su ne sifili takwas sufuri a uku sufuri tara biyar shida uku bakwai biyar sai kuma sufuri takwas sufuri shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar za ya kamata to ga lambobin na mafatin talabijin kamar yadda kuke gani halo assalamu alaikum hello hello ka rike layin ka shiru hello wa alaikum assalam wa rahmatullah da muke magana yawa ana jin na muna jin ka da waye muke magana hello suna na ismail daga kano ismail daga ina suna na ismail kano kano to ismail muna tare da kai ismail daga kano ne muna jin ka ismail kano eh muna jin ka tsokaci ne akan abin da malam yusuf ya faɗa adam yusuf na'am kuna jina muna jin ka eh, kan cewa yan adawa kadai ake kamawa a wannan jam'iyyar ta ebe kullum da kullum gaskiya kamata mu juna adalci mm. wannan gwamnatin gaskiya suna dan kamantawa compared to gwamnatin baya na kamantawa na dalili na ne saboda a lokacin fpdp hmm. lokacin eh, wannan hello? Eh, muna jin ka ci gaba da bayanin ka ismail

ko ba gaskiya ba ga shugaban NIA ga sakataren gwamnati ko ba gaskiya ba da sakataren gwamnati da shugaban NIA ga lawan daura wannan duk ya kamata mu dinga wa juna adalci mm. wannan bawan Allah yana iya kokarin shi kuma yan ta'addan aka kama a ƙasar nan kowa ya sani a plateau a benue duk ba gwamnatin da ya taɓa yaki da 'yan ta'adda kamar wannan gwamnatin wanda hmm. ya sa kullum 'yan arewa hmm. maimakon su ba da goyon baya wai su ne suke sukan gwamnati tsakanin yan kudu da su a kullum hmm. suna suke so ah, Ismail, Ismail, Ismail, yake Ismail, ta Ismail, ya Ismail, kuma komai ne Ismail, wannan ba 'yan jarida da Ismail ah, Ismail idan ka fahimci ba zan manta ba Ismail ba lokacin kafin Buhari ya ci zaɓe ba wani irin batancin da ba su yi ma shugaban ƙasa ba mm. na fahimce ah, ko kuma idan ka fahimce mu ah, wannan dandamali na 'yan jarida ismail kuma Ismail ah. eh, Ismail ya kamata ka fahimce mu mu 'yan jarida ne kuma muna kallon abubuwa ne a mahanga ta mu ta a ba 'yan ah, siyasa ba ne mu kuma ba mu goyon wani bayan ba mu goyon bayan wani bangare Ismail ah, ya kamata ka fahimce mu a matsayin mu na 'yan jarida kamar yadda muka sha faɗi muna kallon abubuwa ne a mahanga irin tamu kuma muna ƙoƙarin mu ga cewa mun yi wa dukkanin bangarori adalci ba wai muna da bangare da zamu ɗauka bakila saboda siyasa ko saboda wani dalili idan ba mu zauna a wannan dandamali mun ba da mahanga irin tamu ba ta za a yi su mahukuntan su fahimci cewa kila a wasu bangarorin akwai bukatar a gyara da sauransu wannan shine makasudi ba wai muna yi bane domin an ka lura ai ba mu tsaya kan gwamnati ɗaya bane mun faɗi gwamnatoci a baya da suka shuɗe da kuma irin yadda suka yi ta irin waɗannan al'amura da sauransu bukatar mu shine a sami a kyakkyawan yanayi da zai ba wa hukumomin mu damar gudanar da aikin su yadda ya dace ba tare da katsalandan na siyasa ba to ga da kan layi hello assalamu alaikum hello hello hello to ka rike layin kuma baka ce komai ba mm. hello assalamu alaikum Hello, salamu alaikum. Wa alaikum wa Sai ka rage sautin akwatin talabijin. Ka rage sautin akwatin talabijin ɗinka. Ka rage sautin akwatin talabijin ɗinka. za mu kyale ka domin baka shirya ba muna ta ƙara nanatawa idan mutum ya kira sai nesa da akwatin talabijin ɗinsa ko kuma ya rage sautin a saboda mu ji abin da yake faɗi ana samun amsa kowa kamar yadda kuke ji ba kuma za mu fahimci abin da mutum yake faɗi ba. Hello, assalamu alaikum. Hello. Hello, da wa muke magana? Hello, da wa muke magana? ai ba za ka ji mu bane idan ba ka rage sautin akwatin talabijin din ba ko eh, kuma ka kashe gaba mm, daya ah, to kamar da muke ta bayyanawa ta haka ne kawai za mu iya fahimta abin da kake cewa kai ma ka fahimci abin da muke faɗi hello assalamu alaikum hello hello na'am da muke magana hello hello dawa muke magana hello muna tare da kai dawa muke magana hello hello muna jin hello to na ga ke ma barka jin mm, mm. Ah, to talabijin kamar da su rage ah, sauci kamar yadda kace na to kuma mafi yawanci mutane suna ji wato suna so sun yi wasu abubuwa biyu mm. shi yana magana kuma yana jin kansa a akwatin <laughs> talabijin <laughs> wanda abu ne da kamar wuya na to a ah, kamar da nake bayyanawa kafin mu samu wani kira adam yusuf yana magana kan bukatar wato yin adalci kan batutuwan da muke na san cewa duk da cewa an yi magana cewa har yanzu bata canza zani ba na zargin da ake na amfani da hukumomin gwamnati wajen cimma muradun siyasa amma na san ka fayyace ka kuma bayyana cewa wato ita kanta gwamnati akwai bangarorin da akwai wasu lokutan da take yin abin da za a yi ci alasan barka kuma an ga yadda ta fuskanci wasu batutuwa a baya inda ta tsame hannunta to idan babu wannan irin adalci misali in babu wannan ah, ah, fahimta daga bangaren zartarwa ah, ta yaya za a yi a samu wancan yanayi da aka sallama shi shugaban ma hukumar dss gaba ɗaya mm. saboda wannan zargi na cewa ya aikata ba daidai ba ai kaga ina ga ya kamata mutane su rika fahimtar abin da muke magana a kai don kada su yi wa abun ma muna fahimta ba mm, kwarai da gaske na to lambobin na akwatin talabijin kuma yanzu haka abu da suke sai a kira mu domin a tofa albarkacin baki a cikin shirin da mahangar 'yan jarida inda a yau muna duba bukatar wato tsami hannun hukumomin gwamnati ko jami'an gwamnati musamman wanda suka shafi tsaro da shiga harkar siyasa ko kuma da amfani da su ta hanyar cimma muradun siyasa Ah, ban da ka kafin mu sami wani karin kira dukkanin gwamnatoci ba za a ce ba su da nasu muradi na siyasa ba ah, amma kamar yadda aka sani ah, wasu suna iyakan kokarin su wurin kamantawa su ga cewa sun ba da dama da su waɗannan hukumomi su gudanar da aikin su yadda ya dace an ga yadda aka bar ɓangaren shari'a misali yana gudanar da aikinsa wani lokaci ma Eh, ya ba da hukunci da bai saba wa eh, muradin gwamnati da sauransu kuma gwamnati fito ta yaba da irin wannan al'amari eh, shin ta kake gani za a inganta haka ne to kamar dai ah, yadda kai wannan ah, magana yanzu shine ah, kaga idan masu kallon basu manta ba hmm. a ji zama da muka yi makonni biyu akwai magana da na yi a game da shi shugaban kasa muhammadu buhari inda nake cewa mulkin shi ya sha bamban sosai da na baya saboda a bangarori da yawa zaka samu cewa yana iya bakin kokarin shiga cewa bai sanya karfin karfin iko ba mm. a wurare da dama tun wajen batun zaben shi kan shi a sanata bukola saraki ya kyale yan majalisa ne suke abubuwan mm. sannan kuma da aka zo yawa ana shi da haifar da abubuwa da yawa wanda a baya asan cewa shugaban kasa yana taka muhimmin rawa wajen ganin cewa an fidda a shugaban majalisa wanda zai abin da yake so amma shi shugaban kasa wanda buhari ya kyale a yi abin da aka dama mm-hmm. kuma sannan a wurare da dama batun kotu da wanda aka samu cewa gwamnatin tarayya ta kai wani kotu kuma mai shari'a ya zartar da hukunci wadda bai baiwa bangaren gwamnatin tarayya nasara ba mm-hmm. kuma daga baya gwamnati da fito ta yaba ma hukuncin da aka yi ai ba ai ba ba ma ɗaya ba biyu ba mm. wanda aka yi a wannan a wannan gwamnatin mm. amma abin da ke ganin cewa ya dace mutane su fahimta cewa shine mm. wato wajibi ne mutum bai kasancewa ɗari bisa ɗari shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi rawan gani sosai kuma mun gani kowa ya gani musamman a fannin tsaro a fannin tattalin arziki a kuma fannin ita kanta siyasar najeriya hmm. saboda ko mutum bai so ya san cewa rashin tsaro da aka samu a baya hmm. lokacin boko haram hmm. kowa zai duba ga cewa yanzu kan kowa za a yi cewa hankalin shi ya kwanta baccin wanda ake cewa masu ɗauke jama'a za a cewa najeriya yanzu an samu kwanciyar hankali sosai da irin wannan abubuwa ne na tsaro a kimanta da baya kuma idan aka tattalin arzikin ƙasa dole a yi ba ma wannan bawan Allah hmm. ba don yi ba saboda wato yadda kasan ta samu kanta a hmm. baya biyan albashi ma yana neman gagari gwamnatin tarayya da sai an ciwo bashi hmm. amma daga baya har ya zanto cewa ya tara makudan kuɗi kan tattalin arzikin ƙasa Najeriya ajiyayun sannan kuma ana bi ana gudanar da ayyuka ba tare da wani ciko ba cikas ba sannan kuma ya bai wa jihohi ƙasar nan gaba ɗaya kuɗaɗen da ba bila adadin hmm. domin su gudanar da aikin su hmm. so amma hmm. a bangaren da kai magana game da batun tsaro jami'an tsaro dole ne wanda suke babi ga al'umma dole ne gaskiya ko dole ne wato bangaren mm, shugabanci wato gwamnati kenan ta kokari duk yadda za ta yi ta bai wasu wa'annan jami'an tsaro damar su aikin su yadda ya kamata ba tare ta samu su baki ba malam bala eh, kamar a wannan gaba eh, na fahimci adamu yusuf yana kokarin bayyana cewa wato yadda mutum eh, yake kokari an ce mutum tare yake bai cika goma ba dole ne akwai wuraren da za a samu akwai matsaloli ko akwai bukatar a gyara kuma ba lalle ba ba kuma adalci bane da kowane bangare ba ma bangaren yan jarida kawai ba misali ya ce a babu wani laifi kenan ko kuma idan an yi wani wata magana da ke da nasaba da kokarin yin gyara wani ya kalle ta a matsayin suka ina ganin abin da kake kwarai da gaske cewa a duba abubuwan nan a mahanga irin mahanga ta yan jarida wato a yi adalci ga kowane bangare na malam bala akwai abu da ke da muhimmanci na ganin cewa an inganta waɗannan hukumomi hmm. wato an ba su damar cin gashin kansu kamar da kunnin tsarin mulkin ƙasa ya ba su hmm. ta hanyar sakan musu mara su gudanar da aikin su ba tare da an yi musu katsalandan ba ta hmm. hanyar samun musu isasshen kuɗaɗe da za su gudanar da aikin su a samun musu kyakkyawan yanayi da za su gudanar da aikin su kila ta hakan za a yi tsame su daga shiga irin waɗannan harkoki na mm. siyasa mm. Ah, baya ga ɗaya da da gwamnati ke a yi na ganin cewa duk wanda aka samu da hannu a irin wannan abin a hukunta shi ah, kowa ya gani a fili cewa gwamnati ba ta ɗaukan irin wannan azarbabi mm. ta kake ga za a amfani da wannan dama wajen inganta waɗannan hukumomi ah, domin ba su damar gudanar da aikin su yadda ya dace. to alhamdulillah kamun na nan zan an taɓo magana da kai na farko na gaba ga batu da aka yi wani yake ganin kamar yadda aka taɓa shugaban kanan ana suka shugaban a gaskiya mm, da wanda ya kira waya ya saurari wannan eh, abu da muke tun da muka zauna ba wai hmm. ana ambata sunan gwamna ko shugaban kasa ana ba su laifi ba ana ga kamar yadda gwamna ko waɗanda mm. suke da wani yanda jami'an tsaro suke mm. yin wani abin wani ma wanda ba sa su aka yi ba mm. to ko mun ki ko mun so akwai duk yanda mutum yake son ah, shugaba dole akwai waɗansu abubuwan wannan fa sai dai ya haƙuri dan mutum kamar tara yake bai cika goma ba kuma ba a ce kamar an je wani abu kuma da nake su mutane su lura da shi idan an ce cikin kashi goma Uh, efcc ta kama NPDP 8 takwas hmm. ta kama yan apc guda biyu eh. adalcin da nake so yi wa juna shine super pdp sun shekara goma sha shida ne fa hmm. su ne suke mulkin jan ragamar hmm. uh, zanna su ne suke da finance minister eh. su suka sa finance minister a shekaru ne son kudi har shekara goma sha shida su suka sa duk ministoci har shekara goma sha shida to ana neman waɗanda suka yi sata suka saci kuɗin najeriya to dole eh. wannan ya fi daɗewa a waje fa mm. dole a fi samun mutane su fi yawa a nan wajen na ɗaya na biyu kuma eh, da za a lura da shi duk mutumin da zai shugabanci sai dai ya adalci ne amma ba zai taɓa yi ɗari bisa ɗari ba to wannan nake so mutane zuwa na wannan kuma yadda za a gyara eh, ah, karfafa su yadda za a karfafa su mm. to karfafa su zai fara ne ah, tun daga farko me nake nufin haka kaga in aka lura gani tun yadda ake ɗaukar jami'an tsaron nan tun ta mm. farko wajen ɗaukar su mm. daga nan ake samun matsaloli za ga kamar ah, kowa ya sani in kana so ka shiga soja ko 'yan sanda ko wani wannan a yanzu ba wai za a lura da cewa iyawarka ba ne ko ka ne ko eh, ka ne ko cancanta a'a ana nuna nawa za ka iya bayarwa ne hmm. duk mun sani a wani kauli wani kaulin kuma kila za a ce a kasan wane wani kasan wane yawwa alfarma hmm. to kaga tun daga nan shine ana daukar wanda bai cancanta ba ana sa shi a waje kuma aiki na hmm. jami'an tsaro ba aiki bane na kowa da kowa aiki ne da sai an tace an ga wanda zai iya kana da karfin kana da hankalin kana da zaune so tun da farko mm. akwai mutane da yawa wayanda suke cikin mm. ah, akwai jami'an tsaro da yawa wayanda an kaji akwai wanda ma za a ce an kira shi ma wani labari da nake ji mm. sunan shi ma ko an rubuta an bashi ma ba zai iya rubuta ba Allah to kaga irin wannan eh. idan ba an ce an shiga ciki ne an tace irin wayannan ba na farko tukunna dan na biyu su kuma sai a samu yanda za a ga cewa ana biyan su muhimmin albashi da ya kamata za su dinga wanda da ba za su ba zai sa su dinga sa ido hmm. don kamar yadda muka faɗa da farko mutum ne ka ɗau bindiga ka bashi hmm. kuma ga yunwa ga yana tunanin matar shi na da ciki ga yana tunanin eh, kuɗin haya ga kuma hmm. bindiga ka bashi kaga dole in ba hankali ba wai yawanci kuma zaka ga kuma ga wani sa'in ka je ka samu dan naira goma ko naira ɗari ka sha wani abin da zai sa ka maye ga kuma wannan abin da yake dole ka je ka shiga wani matsala da bai kamata ba so na farko tukunna sai mun lura da irin mutanen da ake ɗauka na biyu sai an shiga kuma waɗanda aka san bara gurbin an fitar da su na uku kuma sai an ƙara ba su kyakkyawan yanayi da guda uku nan abubuwa za su canza insha Allah na to Adamu Yusuf kafin mu karkare shirin um, ana neman mafita kamar da muka ce wato manufar mu ita ce a yi gyara domin samar da ingantaccen tsari da zai ce da kasar mu gaba kuma batun waɗannan hukumomi yana da muhimmancin gaske hasali shi kanshi shugaba Muhammadu Buhari na sa a mafi yawancin lokuta ya kan faɗi buƙatar karfafa irin waɗannan hukumomi saboda su ne ginshikin ƙasa su ne za su tafiyar da al'amura duk ɗan siyasa ko wani iri ne zai zo ya wuce yana da wa'adi na shugabancin shi amma su waɗannan hukumomi suna nan to buƙatar a tsarkake su a tsaftace su a kuma ba su yanayin da za su gudanar da aikin yadda ya kamata shi ne muke duba shi da ƙarshe kafin mu karkare wani irin dabaru kake ga ya kamata a fudda ko kuma matakai kamata a ɗauka na ganin an inganta tsarin su wato dole bi tsarin kundin mulkin ƙasar nan wato a yadda tsarin mulki ya ce wayannan za su yi aiki ba tare da yawa ba tare da umarni daga shugabanni ba hmm. za su yi aiki ne yadda ya dace wato dole ne bangaren gwamnati hmm. a ce sun cire son kai sun daina amfani da wa'idan jami'an tsaro hmm. wajen cimma burin kansu dole ne idan har ana son a tsarkake aikin jami'an tsaro dole ne gwamnatin da take ce a yanzu ta san cewa eh to duk abin da za ta yi ba ka ta ba da umarni domin a kyautata ma jam'iyyar ta a'a umarnin da za ta bada dai ta bada umarnin da za a tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a kuma su kansu a jami'an tsaron ya zama su ma kansu eh, dole ne su san cewa eh ga abin da tsarin mulki ya ga ka'ide na aikinsu mm-hmm. cewa duk wani aiki za a sa su domin a ci ma wani bangare mutunci zarafi mm-hmm. ya sa ma aikinsu dole ne su yi tsayin daka kuma su tsayu da kafafuwansu ba tare da tunanin cewa a'a kujerar da nake yau ba idan na ƙi bin umarnin shugaba mm. akan cin wancan mutunci za a cire ni kuma duk abin da shi shugaba ya gudanar ya tabbatar cewa fa abin nan yana tare da shi kuma za a ba da misali da shi ko yana duniya ko ba da shi kuma zai zamanto cewa ya amsa abin da ya amsa a mm. gaban Allah yawa to masha Allah mm. ah, daga wannan ah, bayani na Adam Yusuf Ah, za mu karkare shirin na mahangar 'yan jarida na wannan rana ah, kuma kamar da kuka ji ah, muna ta tattaunawa ne tare da abokan aiki bala sa'ad nasir wato dan jarida ne a nan kaduna kuma mai aiki tare da wata kafar talabijin ta nan kaduna wadda yake cewa ta najeriya ce baki da amma dai a rashin ta nan kaduna <laughs> mm. kafar talabijin ta ait tare da shi mun tattauna da Adamu Yusuf wanda shi kuma ɗan jarida ne shi ma mai zaman kansa wato ba mai zaman kansa ba mai aiki da gidan rediyon tarayyar Najeriya wanda shugaba ne kuma na kungiyar 'yan jarida ta nan Kaduna a dukkanin su muna jinjina musu da wannan dama da suka ba mu na tattauna da mu a wannan shiri muna godiya kwarai da kuma waɗanda kuka kira mu a lambobin wayan da muka sanya muku a kwatin talabijin duk da cewa daga bisani na ga sun sami tangarɗa to muna godiya kwarai da tsokacin da kuka yi da kuma wato kiran waya da kuka yi kuka ba da wato fahimtar ku da kuma kuka faɗa albarkacin bakin ku muna godiya kwarai a lokaci ya da kamata mu kawo karshen shirin suna na shafi'u sulaiman kuma zan ce ku ci gaba da kasance da kwanin talabijin ɗinku domin kwanan ba da jima ba labaru ne za su zo muku a karfe uku mai zuwa kasance lafiya.